pour les tâches. Mais la volonté, on voit. Parce que si. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis ɗaya ga watan Agustan shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara agogon Najeriya wato ta da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za mu dora ne a inda muka tsaya a shirin mu na rana wajen kawo muku rawatanni daga wasu sassan Najeriya da aka gudanar da zanga-zangar nuna korafi kan yanayin tsadar rayuwa da rashin tsaro a ƙasar. Bayanai daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa kimanin mutane takwas ne suka mutu. Zanga-zanga an tuma ta da siyan limana a sassa daban-daban na jihar Zamfara. To a yau za mu jingine shirin yanayi da muhalli saboda jerin rahotannin da za mu kawo muku kan wannan zanga-zanga. Sannan za mu buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda wannan zanga-zanga ta wakana a yankunan da kuke. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar amma kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. jami'ai a jihar bannan najeriya sun ce mutane goma sha tara ne suka mutu sannan akalla ashirin suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi da yammacin laraba wanda shine hari na biya 'yan makonnin nan jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bam ɗin ya faru da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen kawuri mai tazarar kilomita 50 daga maiduguri babban birnin jihar borno inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikata domin a yi musu magani jami'ai sun ce an dasa bam din ne ba amma ba harin kuna bakin wake ba ne babu wata da ta ɗauki alhakin kai harin amma kungiyar boko haram da abokiyar hamayyarta kungiyar wato lardin daular kungiyar iswap duk sun kasance a borno a cewar rahotannin kafafen ya labarai na cikin gida hukumomin najeriya na iya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da kafa shingayen duba ababen hawa ko kuma matakan hana fita a cikin matakan gaggawa da zai yi ɗauka kan wannan lamari A yau Alhamis ne Amurka ta tabbatar da musayar fursunoni mai cike da tarihi da Rasha wanda ya hada da sakin ɗan jarida Amurka Ivan Gashkovich da Alsu Kumashiva da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan da kuma Vladimir karmurza baki ɗayansu amurka ta tabbatar an saki mutanen goma sha shida da suka haɗa da jamusawa biyar da aka tsare su ba bisa ka'ida ba da kuma wasu 'yan rasha bakwai a madadin wasu 'yan rasha takwas da ake tsare da su a amurka da jamus da poland da norway da kuma slovenia wannan dai shine musayar fursunoni mafi girma tsakanin amurka da rasha tun bayan yakin cacar baka musayar ta yau za ta zama ta tarihi tun lokacin yakin cacar baka ba a sami irin wannan adadin mutanen da aka musayarsu ta wannan hanya ba mai bayar shawara kan harkokin tsaron ƙasa jack sullivan ya shaida manema labarai a wani tattaunawa sullivan ya ce yarjejeniyar ta kuma kasance karo na farko da ƙasashe da ƙawayenta da dama suka yi aiki tare ganin an sako mutanen da ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Isra'ila ta faɗi yau Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojin Hamas Muhammad Da'ib wanda ake kyauta zaton shine babban wanda ya shirya kai harin da Hamas ta kai a ranar Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba a garin kan Yunus na kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli. Ministan tsaro Af Gallant ya kira Da'ib a matsayin usama bin Laden na Gaza yana mai nuni da wanda ya kitsa harin ta'addancin Alka'ida a Amurka a shekarar 2001 wanda ya kashe kusan mutane dubu uku. Garland ya ce kisan Da'if a ranar goma sha uku ga watan Yuli wani muhimmin ci gaba ne a cikin shirin wargaza Hamas a matsayin rundunar soja da hukumar mulki a Gaza da kuma cimma manufofi na wannan yaƙi. Rundunar sojan Isra'ila ta ce cikin wata sanarwa ta fitar Da'if ya mutu ne bisa wani bincike da aka yi na leƙen asiri amma ba ta yi ƙarin bayani ba. Isra'ila ta kai masa hari ne a harin da ya kashe akalla mutane casa'in amma ba a san makoma da'ib ba hamas ba da tabbatar ba ko musunta mutuwar tasa ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin ƙasar maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kai inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin kasashen da ke goyon bayan Morocco yayin da shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aike wa Sarki Muhammad na shida ya kira shirin da Morocco ta gabatar a shekarar bakwai na baiwa yankin wato iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. Wannan sauyi dai wato wannan sauyi dai ya yi kace-kace da kungiyar Falasriyu mai fafutukar samun 'yancin kai wadda ta shafa shekaru da dama tana ikirarin cewa ita ce halastacce wakiliyar 'yan asalin yankin Sarawi. Matakin na Marakwade da wuya ya sauya muhimman kin rikicin a yankin, amma zai iya ƙara zufafa alaƙar Faransa da Maroko wadda ta daɗe tana zarginta da jan iyakokin ƙasashen tura mulkin mallaka da take ganin su ne tushen rikicin. Faransa ta yi ishara a farkon wannan shekarar cewa a shirye take ta saka hannu hannun jari a ayyukan Morocco a yankin da ake takaddama a kai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yankin Niger Delta mai arzikin mai da ke kudu maso kudancin Najeriya matasa maza da mata ne suka fita kan manyan titunan yankunan don gudanar da zanga-zanga tsadar rayuwa. Inda rautanni ke cewa an samu jikkata sakamakon buɗe wuta da ake zargin wasu jami'an tsaro sun yi a kan masu zanga-zangar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya yi mana da ƙarin bayani. kawo yanzu dai za a iya cewar 'yan najeriya sun kira musamman na wasu da suka ɗauki nauyin gudanar da zanga-zanga a ƙasar wannan zanga-zanga ta gudana a jihar rivers da ma wasu sassan jihohin yankin niger delta inda ɗaruruwan mutane suka fanzama kan tituna a jihohin shidda da suka hada da jihar rivers bayelsa delta edo akwa ibom da kuma jihar cross river 'yan zanga-zangar dai na ɗauke ne da kwalaye da ke da rubuce-rubuce da ke cewa cewa mun gaji yunwa ta ishe mu bola tinubu ka sauka ko kuma ka ɗauki matakin da ya kamata akan wannan yanayi. Okay, they said the protest is holding at a barroom at a place called Pleasure Park. Okay. Yes, but... Wannan tana cewa ne na Madan Ankiyo Lulu. Ta ce wannan zanga-zanga ta kasance ta lumana a jihar Rivers kuma a tsanake muke gudanar da ita a sassan jihar Rivers babu tashin hankali kuma an baza dimbin jami'an tsaro a cikin ruwa da fadin jihar ta Rivers sai dai kuma mutane da dama na ci gaba da korafi musamman 'yan zanga-zangar kan yadda suke korafin cewa jami'an jami'an tsaro sun musguna musu da gehen buga musu barkonon tsofuwa. Shi ma wani ɗan zanga-zanga a birnin na Fatakwal ya ce. Yana cewa ne zanga-zanga ta gudana a birnin Fatakwal da kewaye babu wani tashin hankali kuma babu wani karar bindiga akwai ɗimbin jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro kuma jami'an jami'an tsaron sun riga sun ɗauki matakai bayan raka mu a kan titin agri zuwa fadar gwamnatin jihar ta ribas inda kuma gwamnan jihar ta ribas musa siminilai bubara ya yi mana jawabi tare kuma da jan kunne ga 'yan zanga-zanga kan cewa kada mu lalata dukiyoyin gwamnati da kuma dukiyoyin al'umma can ma a jihar bayelsa bata sauya zane ba inda aka gudanar da zanga-zanga da kuma kone-kone wanda bayanai sun nunar cewa an samu samu jikkata ga abinda wata 'yar jihar ke faɗi. sunana joy emmanuel ai da safen nan an fito mutane sun tashi wai za su yi protest suna tafiya sun iso wani guri wani ƙauyen da ake ce mishi biyo bulu zuwa nan gurin gwamnan house shine wasu kuma suka taso daga baya da adda da abubuwan fitina iri-iri hmm. suka fara suka da fitina mutane da yawa suna gudu sun ji ciwo wasu sun ji ciwo wasu kamar an harbe su amma yawanci an fasa musu kai. Musa Olatunji Diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers. Yana cewa ne a cikin bayanan da muka fitar na zanga-zanga a jihar ta Rivers yayin da shirye-shiryen zanga-zanga ya gudana wasu na can suna shirin tada hankali masu shirya wannan zanga-zangar tuni suka fara samun damuwa bisa la'akari da cewar yau rana ta farko ce zanga-zangar da ake tsammanin za a yi ta kusan kwanaki kwanaki goma. Uh, lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida lamido to a jihar neja da ke tsakiyar najeriya jama'a da dama ne suka fita zanga-zangar inda bayanai suka yi nuni da cewa har an samu asarar rayuka kamar da za ku ji wani rahoto da mustapha nasiru batsari ya ko mana daga mina Bayanai daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa kimanin mutane takwas ne suka mutu a zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa da ta ɓarke a ranar Alhamis dinnan a sassa daban-daban na Najeriya. Rahotanni daga yankin Sulajadai na nuna cewa jami'an tsaron ne suka yi harbin bindiga ga masu zanga-zangar a cikin garin sulaja da kuma yankin kaduna road da ke kan hanyar abuja zuwa kaduna wani shugaban al'umma a yankin na sulaja da ya buƙaci a ya sunan shi ya ce mutane uku ne jami'an tsaron suka harbi a cikin garin sulaja yayin da kuma a kaduna road aka harbe mutane biyar to ana ta wannan rikice-rikicen suna tsalle-tsallen nan su kuma suka ga abin da ba zai kai labari suna sun san sulaja sai suka fara shuta sai to a nan suka kashe mutum uku amma a kaduna road yan gareji ne sun tare hanya ne gaba daya ba wucewa sai da sojoji suka zo suka kashe mutum biyar kuma sannan aka samu hanya yanzu mutum nawa kenan suka mutu takwas biyu daga cikin su ma ɗayan cire kuɗi a fiye sai kes wani shuta sa kan suka halbe shi. Na amta amma yanzu har yanzu ana zanga-zanga koko dai ku. A komai ya tsaya. A can karamar hukumar ta fama masu zanga-zangar sun auka sakatariyar karamar hukumar tare da lalata kayan da ke cikinta. Barista Musa Kallamu daga yankin na Tafa ya ce hatta na'urorin kwamfuta na sashen tara kudaden haraji a karamar hukumar an tarwatsa su. Da farko ofis in RO, revenue officer ta nan aka sa aka cuna wuta, secretariat ba ta fa local government. Daga nan kuma aka kona shofi bus aka kona wata golf na finance department duk wani burglary aka ɓaɓɓalle shi duka da kuma system ɗinsu na cikin office office su kwamfuta kwamfuta duk an sassace an ɓaɓɓalle. Tun da farko dai wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ci suna cikin tsananin tsadar rayuwa ne a saboda haka babu da wata makawa illa su fito su nuna ɓacin ransu a saboda haka suka buƙaci gwamnatin najeriya da ta dawo da tallafin mai na ce suna mamar kabiru daga sule jakar narod mun fito zanga-zanga saboda rashin tsoron da muke ciki da cire tallafin mai da kuma rashin aiki da rashin abinci tsada abincin da muka shiga. Suna na na Mustapha abin da ke faruwa jama'a suna zanga-zanga a kan na farko dai sun ce supposed to bring back the subsidy kan magana kuna so a dawo da subsidy eh a dawo da subsidy da abin da dai majority biyu din jama'a ke gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana godiya ga wasu al'ummomin jihar da dama da ba su fito wannan zanga-zanga ba inda aka samu matsaloli kuma suna ci gaba da baiwa jama'a haƙuri. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger Honorable Binta Mamman ta tabbatar da mutuwar mutane a yankin na Sulajan sai dai ta ce ya zuwa lokacin da muke magana da ita mutane biyu ne suka tabbatar da mutuwarsu a hukumance abin da dama muke gudu kenan kada a samu irin wannan baraka din har ya zo ga samun eh, ana rasa rayukan mutane kuna da adadin wayanda suka mutu yanzu a silajen nan so far da information da muka samu mutane biyu ne dai muke da labarin eh, sun rasa rayukansu kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar Wasiyu a biyodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha daga Neja bari mu nausa zuwa jihar Zamfara inda ɗazana na tattauna ta wayar tarho da sabon wakilinmu a jihar Abdulrazak Bello Kaura. wanda mun karin bayani kan yadda zanga-zangar ta gudana a birnin gusau da kewaye zanga-zangar an soma ta da siyan limana a sassa daban-daban na jihar zamfara amma a wasu wuraren ta rikide daga baya ta koma kone-kone da kuma fasa a wuraren al'umma har da jifar gidajen masu wasu manyan mutane musamman mai taba sarkin katsinan gusau alhaji ibrahim bello a misali a cikin gushewar birnin jihar zamfara masu wannan zanga-zanga sun suma ne daga ainihin wani ake kira freedom square wato wani wuri na yanci da aka yi masu daga bayan nan wanda aka san da suna roundabout na ahmadu bello mm. daga nan suka kuma suka je fadar wasu jihar zamfara inda a can farkon zuwa su wani suna ne kusa da shi'anin kuma aika wato further implementation wani da ake kira honorable nasir ibrahim zurmi shi ne kare su hmm. a daga nan kuma yana mafi ne na cewa su sun karba sun sarara su rubuta su tuya a gaba a can kuma a garin kawar na mora wanda shi ne birni na biyu bayan a garin gusau an samu irin wannan domin an tare ɗan kasuwa da ke zuwa kasuwar shinkafi wanda kasuwa ce da ake ci daga suwa suka tare su yan zanga-zangar da suka tare wannan hanya suka hmm. kunna wuta aka sa duwatsu da manyan itatuwa aka tare a kunna wuta jami'an tsaro 'yan sanda civil defense da su askara na jihar zamfara da sojoji an yi dandazo wurin an yi ta ba su baki domin a buɗe hanya 'yan kasuwa je kasuwa suka hana kuma gada ce da an ga an ta gadan kuma taruwa a gulbi ba za a yi tallafawa ba wannan ya sa abu ya rikice a karkace kwabo da kusan wuri biyar an kunna wuta cikin gari ana ta wannan zanga-zanga Mm, to um, da yake dare ya riga a nan yankin da kake uh, kamar a wani hali ake ciki a yanzu shin abubuwa sun lafa koko dai har yanzu akwai wanda suke uh, nan kan tituna suna zanga-zangar tun da misalin karfe uku da yan mintuna dai inda aka yi dandazo a freedom square nan rawar da a cikin garin gusau da can fara watsi kowa ya watsi ba kowa kai ka ci ba mai zanga zanga ba sabon wakilin a jihar zamfara abdulrazak bello kaura kenan to yan najeriya mazauna nahiyar turai da yankin gabas ta tsakiya waɗanda hankulansu suka karkata kan halin da ake ciki a najeriya sun bayyana ra'ayi mabambanta dangane da zanga-zangar da aka fara a yau daga birnin bon na jamus ga ramatu garba baba da karin bayani a wani rahoto da ya fara da ra'ayoyin 'yan najeriya a yi haƙuri da har gwamnati ta fito ta ce tana so a yi sulhu a zauna a yi sulhun nan a bawa gwamnati lokaci bai kamata gwamnati ta zara ido talakawa na kashe junansu ba talakawa na sace ma junansu dukiyoyi da sauransu ba ana ma juna ta'addanci ni maryam ina goyon bayan zanga-zanga amma ta limana kawai idan zanga-zanga ita ce mafita kawai a yi kan talaka ya da zanga-zanga a najeriya har sai an bashi right in shi A lot of To ra'ayoyi mababanta daga 'yan Najeriya da ke zaune a sassan Turai zuwa gabas ta tsakiya kenan a game da gagarumar zanga-zangar kan matsin rayuwa da aka soma a tarayyar ta Najeriya a ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki da kuma yawan al'umma nahiyar Afirka. A Faransa inda ake da ɗimbin 'yan Najeriya wasansu dai sun nemi abu sahu a gudanar da zanga-zangar don jan hankalin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. sai dai masarautar sarkin hausawan bata amince da bukatar hakan ba saboda wasu dalilai da bata kai ga bayyana muryar amurka ba shi kuwa shugaban 'yan kabilar igbo kuma jigo a kungiyar 'yan najeriya mazauna jamus chief ojedu ambrose uche alphonsus na ganin halin kuncin da kasar ke ciki abu ne da bai kamata a kau da kai ba. Ya ce jama'a na mutuwa an shiga cikin halin matsi kuma dole ne a haɗa hannu da gwamnati da talakawa a nemo mafita ba kamar yadda aka saba kau da kai daga matsalolin ƙasar ba. 'Yan Najeriya dai da ke bibiyan al'amuran da ke gudana a ƙasar da dama sun yarda cewa matsin rayuwar da jama'a ke fama wani abin tashin hankali ne. da aka jima ba a ga irinsa ba. Sunana Maryam, ɗaliba da ke karantar likitanci a nan ƙasar Cyprus. Mutanen Najeriya suna cikin mawuyacin hali duba da yanayin rashin tsaro, yunwa, tsadar rayuwa, faduwar darajar naira da tashin kuɗin man fetur. Sai dai kuma akwai buƙatar a kai zuciya nesa, in ji ɗalibi Nura ilyasu Gagarawa da rikicin yakin Sudan ya tilasta masa koma karatu a ƙasar Cyprus. saboda wani lokaci ita musiba a kwance take ba a san menene kafin ta taso ake iya control ɗinta amma idan ta riga ta taso to babu wani wanda yake da iko da ita ko kwana-kwanan nan ga irin sudan na sudan sun tsinci kansu a irin wannan yanayin mu muna sudan lokacin to sudan yanzu ta riga ta lalace yanayinsu na baya suke so su koma ma amma abin ba zai yi ba ko da an riga an dakata da fada da me da ake yi a sudan nan da shekara ashirin ma sudan ba za ta koma yadda take ba to ba ma fatan najeriya ta zama irin wannan allah ya dawo da ƙasar martabarta. da haka ne kuma dr abdulrahman sani yakubu shugaban sashen hausa na haramin makka a ƙasar saudiya ya ƙara yin kira yana mai cewa 'yan ƙasa su yayyafa zuciya ruwan sanyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka haɗu da shugabanni masu son kai masu fifita kansu a kan talakawa kada kai musu bore kada kai fito na fito da su haƙƙinka da ke wurinsu to ka roƙi Allah ta tabaraka taala ya kwatar maka ba zanga-zanga za ka yi ba da idan ka bi zanga-zanga da aka yi ma a kwanaki-kwanakin nan tun da kasashen larabawa da zanga-zanga da suka yi duka sauran abubuwan za ka ga mafi yawa suna haifar da wato yakin basasa ne wanda ba ma fatan haka ramata garba baba muryar amurka daga birnin bon. na tarayyar jamus To a gaida Ramatu Garba Baba dangane da batun zanga-zangar lokaci yayi da za mu buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku inda za mu so mu ji yadda zanga-zangar ta gudana a yankunanku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada manta sai an saka alama ƙari wato plus a farkon lambar. zai zamanto sifili wato ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili mun samu kira daga ina ne wa alaikum salam barka da wuni yawa barka da dan daga murya kaɗan ba ma jinka yawa muna tare yawa muna jinka yanzu yawa sunana kiro yana kiran ku daga katsina kurfi local government to muna jin ka mala shiru eh, lalle mun ji maduyin da kuka ba mu yau kan magana zanga-zanga da ake a najeriya ko mm, haka ne eh, to gaskiya zanga-zanga fata kan kama a najeriya sai dai mun da an ce wasu jihohin ba su yi ba saboda gudun abin da kaje ya dawo eh nan yankin ka na katsina ah, an yi zanga-zangar eh gaskiya na to kamar layin malam ashir daga katsina ya tsinke ga wani mun samu a kan layi wane ne ke magana assalamu alaikum amin wa alaikum salamu ke kan layi yawa babawa ne mai agogo na cikin garin ta. to muna jin ka babawo mai agogo na cikin garin jika ta da ke karo a nan jihar nasara a nan kai karo na kan gwamnan jihar nasara kuma zai yi magana ta bangaren wannan maganar wannan zanga-zanga tsakani da Allah wani al'amari da yi daɗi ba ka gani dai ba ina babban gari ba ne kamar kefi dai to muna dan jin labarin wasu abubuwa sun dan faru to ka gani irin kiran da muke yi a kullum kamar waɗannan abubuwa ne suka faru akwai akwai gurbatattu waɗanda za su iya shigowa ciki su fata abu saboda haka muna kira ga ainihin shugabannin zanga zanga don girman Allah su hana wannan abu saboda talaka zai iya shiga wani yanayi Allah ya kawo mana mafita eh, na mun ne da godiya malam babawo daga gitata jihar nasarawa wane ne akan layi Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Barka da dare. Yawa barka da wannan lokaci. To ra'ayi na anan a kan wannan al'amari na zanga-zanga ni dai ina fata Allah sa a kare lafiya sannan kuma daga ina kake magana? Da Kaduna tarayyar Najeriya. Eh baka faɗi ka ba ma. Sunana Isiya Yunusa. To muna jin malam Isiya. Muna jin ka. yau wannan zanga-zanga ni a nawa ganin wato suna tsara ma talakawa wani bincike na rayuwa saboda a duk yanayin da kasa take ciki yanzu kuma a ce an shiga wannan yanayi har hmm. ga Allah yana tsara mutane wahala to kamar me ka gani ka suka faɗa haka malam isiya to layin malam isiya kamar ya katse ga wani akan layi wane ne ke magana Isa ne daga Jakuta jihar Kogi. To muna jin ka na a Jakuta. To tsakanin da Allah shawaran da zan ba da kan daga zanga nan. Hmm. Tunubu ya taimaka ya yi ma Allah ya fito ya taimaka mana ya janye wannan tallafin mai da ya janye ya mai doki don Allah don annabi. Duk abun da ake koke da shi ya taimaka mana a zauna da shi a yi sulhu. wannan tsanani ya kai inda ya kai daga zangar nan fara ce aka yi ba ba san inda zai kare ba shawaran da zan baki ya gobe da sassafe ya fito ya ce ya mai nan farkon da zai mana ya ce ya maido da mai don Allah don hannu. daga nan sauran abubuwa su biyo ba. to muna godiya kwarai da gaske ga wani kira mun samu wani ne akan layi eh sa alaikum musa dan tala ne daga Abuja. daga ina a kurai local government Eh, eh, Musa dan tara da Agwafe. To muna jin ka Musa. Yawwa ni ina kira ne akan masu wannan zanga-zanga don Allah ya haƙuri su haƙuri saboda mu je talakawa gaskiya tsakani da Allah mu ne muke wahala a cikin wannan tsari domin wallahi tallahi duk abubuwan da yake faruwa ga shi nan wallahi ana ta ana ta kokona mutane abubuwa kaga a karshe ba kayan gwamnati duk abu na zai kaga talaka ne suke suke shan wahala a cikin wannan tsari saboda haka mu muna addu'a dai wannan al'amari don Allah su hakuri su yanke wannan abu akan wannan tsari mun yi hakuri don Allah su hakuri yawa ita kuma gwamnati ta ce maka ta yanke wannan al'amura saboda abubuwan da talaka suke ciki an san ta sa da abubuwan mutane suke ciki to muna godiya Musa Dantala kada manta dai lambar da za kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili wa alaikum salam wani ne akan layi walalu mai anguwa ne daga unguwan Katsinawa mutum Jogasar Local Government Travel State. To muna jin ka Malam walalu. wallahi ya kamata yan uwana matasa su daina wannan zanga-zanga mu yana kuri kawai mu rungumi kaddara mu koma ga Allah shine mafita alhamdu saboda wannan matsalar tsadar rayuwa da ake ciki globalization ne idan muka cika da hankalin mu yanzu kasan nan fa lalacewa za ta yi sai dai Allah ya kawo mana sauki kawai ni dai na roƙon yan uwana matasa da mu yi hakuri to muna godiya malam falalu daga jihar Taraba kuma baki daɗi abin da za mu iya ɗauka kenan a zangon namu na jin ra'ayoyinku sai kuma gobe idan allah kai mu ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice to a takaice jami'a jihar barna najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu sannan akalla ashirin suka jikata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi da yammacin laraba wanda shine hari na biyu a 'yan makonnin nan jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bam din ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen kawo da mai tazarar kilomita 50 daga maiduguri babban birnin jihar borno inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikata domin a yi musu magani. A yau Alhamis Amurka ta tabbatar da musayar fursunoni mai cike da tarihi da Rasha wanda ya hada da sakin 'yan jaridar Amurka Ivan Gosevich da Alsu Kumasheva da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan da kuma Vladimir Kazamurza. Baki ɗayansu Amurka ta tabbatar da sakin mutane sha shidan da suka da jamusawa biyar da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba da kuma wasu 'yan rasha bakwai a madadin wasu 'yan rasha takwas da ake tsare da su a amurka da jamus da poland da norway da kuma slovenia Isra'ila ta faɗi yau Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojin Hamas Muhammad Daif wanda ake kyautu zaton shine babban wanda ya shirya kai harin Hamas da ta kai Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba a garin Kan Yunis na kudancin Gaza tsakiyar watan Yuli. Ministan tsaro Yoav Gallant ya kira Daif a matsayin Usama bin Laden na Gaza yana mai nuna wanda ya kitsa harin ta'addancin Alkaida Amurka a shekarar 2001 wanda ya kashe kusan mutane dubu uku. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayan ta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin ƙasashen da ke goyon bayan Maroko yayin da shirin ya samar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya shiga tsakani ya cize. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci wanda shine na karshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a kullum. sai kuma gobe idan Allah ya kama da misalin karfe shida na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin muna nan ko yaushe a Facebook Instagram X wato Twitter da ma YouTube idan kuna neman labarai da dumudumin su yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ita na gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu ne mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya